uwar gida ki rantse da Allah ba ki da kishiya ki rantse da Allah ba ki kishiya domin in kina da kishiya ko kin zo gare ni kin zo kina neman wannan wannan matsin gaskiya ba zan baki shi ba sai ki rantse muni da Allah ba ki da kishiya saboda dukkan wa'annan magungunan da muke kawo muku to kuma ba idan ke kin yi amfani da shi kina da kishiya ba za mu so a shiga haƙƙin ɗaya daga ciki ba kowace muna son ta kasance tana da daraja a wurin mai gida ba za mu so saboda wai ke kina son ki fi waccan ba a'a sai kuma a danne ta a shiga haƙƙinta a'a ba abu bane mai kyau muna son kowannen ku ta kasance abin alfahari a wurin mai gidanta kada ke a wulakanta ki ke kuma a ce ke ce da daraja dukan ku yan shi ne to fa in kin zo gare ni shi sa na masa laƙani da rantse baki da kishiya kin gan shi nan saboda idan kika yi amfani da shi kina da kishiya rufe tsakani da allah waccan matar da ita da hoto duka ɗaya ne da ita da hoto duka ɗaya ne ki kwatanta inda ke ne waccan ta miki haka ke ba za ki so a ce ke kin zama bora a cikin gida ba a'a ki ma za ki so a ce ke ce star ke ce mai faɗa aji to don me yasa kuma za ki amfani da wannan matsin sannan kuma a cutar da ɗaya kin ga ba abu bane mai kyau gaskiya wannan matsin shi sa da musu lakabi da rantsi ba ki da kishiya saboda idan kika yi amfani da shi ki alhalin kina da kishiya to gaskiya tsakani da Allah waccan matar da ita da hoto da ita da babu ma duka ɗaya ne ke ce a gaban mai gida saboda haka wannan na fi mishi na an fi ba wa'inda ba su da kishiya saboda daga ita sai mijinta babu wacce zai je ya hanga a waje kin riga kin sa matsi ne gashi nan za ki sa ki sa a gaban ki kun dai san yadda ake matsi to wannan tsakani da Allah uwar gida sai kin zo kin ansa kin gwada za ki san muhimmancin shi a gare ki kuma sannan ina kara gaya miki sai in ba ki da kishiya sannan za a iya baki wannan wannan kenan yana da matukar amfani yana matsa gaban mace sannan kuma yana kara mata ni'ima sannan mai gida tun daga lokacin da tun daga baki baki uwar gida tun daga baki baki lokacin da za a dan fara dan dan sassaka miki kin dai gane yayi tun daga wurin In daga garin kafin ma a shiga <laughs> za ki ji bambanci wallahi da za ki ji yadda mai gida zai fara sambatu yana ihu ballantana kuma a je ga ƙarshe uwar gida ki zo ki jaraba ki zo ki jaraba kuma sai in na tabbatar da cewa ba ki da kishiya